Ya tabbata Ramadan Mubarak Ramadan Karim an ga watan azumin Ramadan a garuruwa daban-daban na ƙasashen larabawa da suka hada da Saudiya wato Saudi Arabia, Oman, Jordan, United Arab Emirates wato Dubai da dai duka sauran ƙasashen larabawa yawanci an kalli watan azumin Ramadana wato a gobe Alhamis za a tashi da azumi a wannan ƙasashe. mu ma dai a nan Najeriya sarkin musulmi ya ce a fara duba wata a yau Laraba sannan kuma in an gani wata a yau laraba wato gobe alhamis za a tashi mu da azumi idan kuma ba a gani ba za a cika wato sai ranar juma'a in allah ya kai mu ramadan karim ramadan mubarak allah ya amshi addu'o'in mu a cikin wannan wata na azumi mai albarka wannan wata na azumi dai wata ne na falala wata ne na ibada wata ne wanda ake samun falala ake buɗe kofofin aljanna da kofofin falala daban-daban kuma ake dage ake yin ibada a cikinsa Allah ya sa damu da sa ga baki daya amin amin ya tabbata ramadan mubarak ramadan karim an ga watan azumin ramadan a garuruwa daban-daban na ƙasashen larabawa da suka hada da saudiya wato saudi arabia oman jordan united arab emirates wato dubai da dai duka sauran kasashen larabawa yawanci an kalli watan azumin ramadana wato a gobe alhamis za a tashi da azumi a wannan kasashe Mu ma dai a nan Najeriya sarkin musulmi ya ce a fara duba wata a yau Laraba sannan kuma in an gani wata a yau Laraba wato gobe Alhamis za a tashi mu ma da azumi idan kuma ba a gani ba za a cika wato sai ranar Juma'a in Allah ya kai mu. Ramadan karim Ramadan Mubarak. Allah ya amshi addu'o'in mu a cikin wannan wata na azumi mai albarka. Wannan wata na azumi dai wata ne na falala, wata ne na ibada, wata ne wanda ake samun falala ake buɗe ƙofofin aljanna da ƙofofin falala daban daban kuma ake dage ake yin ibada a cikinsa. Allah ya sada mu da alkhairinsa baki ɗaya.